daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله ولي الذي muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga dijirin abin da muke ɗauke su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Bayan sa muna tafe da shirin nan na kun san. Akwai shirin nan na duniyar mu a yau sannan kuma za mu kawo muku shirin nan na muryar masu saurare. wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkanin irin abin da muke ɗauke da su a zangon shirin namu na wannan lokaci. To amma kafin a jijiran abin da na ambata ɗin baki ɗaya sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. ito da farko ga muhimman kanin su. iran ta yi allah wadai da kakkausun murya dangane da keta hurumin kasar labanan da isra'ila ta yi yan goromai a kasar iraki sun sha alwashin cigaba da bin tafarkin said hassan nasrullah kasashen sin da kuma nahiyar afirka sun yi alkawalin ci da ƙara zurfafa alaƙoƙinsu a ɓangarori daban-daban. yanzu kuma ga labaran dake-dake. Iran ta yi Allah wadai da kakkausan murya dangane da ta'addancin Isra'ila a kan keta hurumin ƙasar Labanan da isra'ila ta yi bayan da jiragenta suka yi tasha wagi a yankin da ake gudanar da jana'izar tsoffin shugabannin ƙungiyar Hezbollah a jiya Lahadi. Wani saƙo wanda ya wallafa a shafin sa na sada zumunta a daren jiyan kakakken ma'aikata harkokin wajen ƙasar Iran ɗin Ismail Baƙa'i ya bayyana cewa gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila ta shiga wani sabon yanayi na ƙara wa duniya cewa ita ba ta bin dokoki na ƙasa da ƙasa bakayi ya ce jiragen yakin haramtaccen kasar isra'ila sun yi ƙoƙarin tarwatsa dubban ɗaruruwan mutane 'yan ƙasar labanan da kuma 'yan ƙasashen ƙetare da suka taru domin nuna alhini da kuma wasu ga jarumansu shugaban ƙungiyar hezbollah da hassan nasarallah da kuma mataimakinsa waɗanda haramtacciyar ƙasar isra'ilan ta yi sanadin shahadarsu baƙayi ya kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya fito ƙarara ya allah wadai da wannan mataki na rashin ɗa'a da kuma rashin girmama dokoki na duniya da isra'ila ta nuna ajiya a lokacin da na'izar said hassan Nasrullah a birnin beirut na ƙasar labanan ta wani labarin kuma ministan ko kuma mataimakin shugaban jamhuriyar musulunci ta iran ɗin ya sanar da cewa za gudanar da taro na haɗin gwiwa na tattalin arziki a tsakanin iran ɗin da kuma afirka a karo na uku da kuma bikin baje koli na shekara ta 2025 a farkon shekara mai zuwa ta kalandar iraniyawa mataimakin shugaban ƙasar ta iran muhammad riza arif a wata ganawa wadda ya da shugabannin jami'o'i ko kuma jami'ai na diplomasiyar afirka a birnin tehran ya bayyana cewa raya dangantaka ta tattalin arziki da kuma cinikayya da nahiyar afirka yana ɗaya daga cikin mahimman batutuwa waɗanda jamhuriyar musulunci ta iran ɗin ta sanya a gaba arif ya ƙara da cewa shirin taron haɗin gwiwa na tattalin arziki tsakanin iran da kuma afirka karo na uku da kuma bikin baji kole na shekarar 2025 a karan farko wani lamari ne wanda yake da matuƙar muhimmanci ya ce tabbas a shekara ta 2025 da muke ciki za a gudanar da wannan taro wanda zai kunshi sassa daban-daban na nahiyar afirka arif ya da cewa bunƙasa cikakken haɗin gwiwa tare da nahiyar afirka a fannin tsare-tsare tsakanin ɓangarorin biyu da sauran ɓangarori daban-daban shine fifiko ga ƙasar iran yana mai cewa idan aka yi la'akari da irin ƙarfi da ɓangarorin biyu suke da shi yin haɗin gwiwa da tattara dukkanin albarkatu da ƙarfinsu to za su iya bayar da gagarumar gudunmuwa sosai ga ci gaba na dangantaka da kuma hidima ga kasashen nasu dakarun gwagwarmaya a ƙasar iraki za su ci gaba da ayyukansu bisa ta farkin babban zakataren ƙungiyar hezbollah shahid hassan Nasrullah wanda ya saraukar da dukkanin rayuwarsa wajen kare waɗanda ake zalunta a duniya kamar da kuma qais ali ya tabbatar da hakan wanda shine babban sakataren kungiyar asaib ahlul haq ɗaya daga cikin fitaccen ƙungiyoyi na gugurmai a ƙasar iraki da yake magana a wannan lahadi alhaz ali ya jinjina wa said hassan nasarullah yana mai bayyana shi a matsayin babban mutum babban gwarzo wanda ya shafe tsawon rayuwarsa a tafarkin gwagwarmaya da jihadi wajen kare waɗanda ake zalunta ya kuma ƙara tabbatar da cewa babu makawa wa'adin said hassan nasarullah na samun nasara akan gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila yana zuwa mun yi alkawali na shaidawa Said Hassan Nasrallah cewa za mu ci gaba da bin tafarkinsa har zuwa lokacin da za a tsarkake ƙasar Falasɗinu daga mamayar gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da kuma Yahudawan Sahiyuniya in ji shi. A cewar Hani Khatar, shugaban ofishin yaɗa labarai na Al-Ahad a wato na ƙasar Iraki a birnin Tehran, ya ce kimanin 'yan ƙasar Iraki dubu ɗari biyu ne suka halarci jana'izar Said Hassan Nasrallah a jiya lahadi a birnin beirut sannan kuma ya yi nuni da cewa a aƙidar said hassan nasarullah za ta gaba da wanzuwa a duk faɗin yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki ɗaya to jama'a masu warka da sha'afa waɗannan labarai da duka suna zo muku ne daga hausa radio tehran a yayin taron ministocin harkokin waje na kasashen g20 wanda aka gudanar a birnin johannesburg na kasar afirka ta kudu minista harkokin wajen kasar sin wang yin da kuma takwaransa na afirka ta kudu ronald lamola sun yi wata ganawa ta musamman inda kuma suka tattauna kan batutuwa da dama waɗanda suke dangantaka da manufofin ƙasashen biyu na siyasa da tattalin arziki sun kuma amince da manufa guda ɗaya domin haɓaka tsari da kuma tasiri a duniya da nufin tabbatar da ingantaccen murya guda ɗaya ta kasashe masu tasowa wang ya bayyana a yayin taron nasu cewa ƙasar sin a shirye take da ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa ta da cin more juna tsakaninta da ƙasar afirka ta kudu da kuma ƙara gaggauta bunƙasuwar ƙasashen guda biyu da kuma ƙara yin haɗin gwiwa domin ƙara ɗaukaka murya guda ɗaya da wakilci na ƙasashe masu tasowa musamman ma dai ƙasashen nahiyar afirka wanda kuma hakan yana ɗaya daga cikin ajandar su ta ƙasa da ƙasa wannan tattaunawa dai ta faru ne a wani muhimmin lokaci a inda ake gudanar da taron ministocin harkokin wajen kasashen G20 a birnin na Johannesburg na kasar Afirka ta kudu, inda aka baiwa kasashen biyu damar karfafa kawance da kuma bayar da shawarwari waɗanda za su yi tasiri domin tabbatar da ci gaba na kasashe masu tasowa a mataki na ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar Rapid Support Forces ta ƙasar Sudan da take ɗauke da makamai ko kuma rsf. su rataba hannu akan wata yarjejeniya tare da ƙawayenta na kafa gwamnati ta bai ɗaya a cewar majiyoyin kamfanin dillancin labarai na AAP. Ba tare da la'akari da gargaɗi wanda aka yi akan cewa ɗaukar irin wannan mataki zai raba kan ƙasar Sudan da kuma da ƙasar ma ba. Yarjejeniyar wadda aka rataba hannu a kanta a bayan fage a birnin Nairobi babban birnin ƙasar Kenya za ta bi wasu hanyoyi ne daban-daban na samar da gwamnatin adawa a ƙasar sudan wadda kuma za ta haɗa ƙungiyar rapid support forces united civil forces da kuma ƙungiyar ƙwararru da kuma ƙungiyar splmn kamfanin dalancin labaran afp ya bayar da wani rahoton wanda yake cewa wani yarjejeniya ta yi kira da a kafa gwamnati mai zaman kanta ta dimokuraɗiyya daidaito da adalci ba tare da nuna bambanci ga kowane bangare na al'adu ƙabilu ko addini ko yanki ba gwamnatin da za a gabatar tana shirin magance gibin ayyuka a yankunan da ƙungiyar ta rsf take iko da su a cewar alauddin nukad wanda ya jaddada cewa an katsewa al'ummar waɗannan yankuna dukkan abubuwan da suke bukata daga muhimman lamurra na takardu da kuma kuɗi waɗanda sojoji suka fitar da kuma sarrafa fasfo da kuma sabunta takardu masu matuƙar muhimmanci kamar da kamfanin dallancin labaran ap ɗin ya nakalto da gare shi. mai magana da yawurin dana ta rsf najim addini aldarasi ya ce za a kafa wannan sabuwar gwamnati nan da wata guda to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To madalla yanzu kuma ga sauran sharshen da muke dauke da su. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da Said Hassan Nasrullah shahidul umma wanda aka yi jana'izarsa a ranar Lahadin 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2025 wanda ne tayar amin zan karanta. A ranar Lahadi 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2025 ne aka gudanar da jana'izar babban sakataren kungiyar hezbollah shahid hassan nasrallah da kuma magajinsa na tsawon kwanaki shida said hashim safiuddin kafin haka dai shine shugaban majalisar zartarwa na kungiyar ta hezbollah an haifi said hassan nasrallah allah ya da shi a ranar 31 ga watan agustan shekara ta 1960 a wani ƙauye a kudancin ƙasar lebanon said ya tashi a cikin gida mai sauƙin rayuwa ya fara karatu kamar yadda kowane yaro yake tashi a gidansu a kudancin ƙasar lebanon sannan ya fara karatun addini a gida daga baya ya je birnin najaf na ƙasar iraki inda ya fara karatu a gaban malaminsa na farko wato said shahid abbas musawi amma gwamnatin iraki a lokacin wacce ta shiga yaƙi da ƙasar iran ta kori malaman addini da dama daga kasar iraki daga ciki har da sayid hassan nasarallah da kuma malaminsa sayid abbas musawi bayan sun dawo gida lebanon sayid hassan nasarallah ya koma birnin kom na kasar iran inda ya ci gaba da karatunsa na addini amma a gwagwarman da kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ta fara da sojojin kasar isra'ila wanda suke mamaye da kasar lebanon tun shekara 1982 gwagwarmayar ta kai ga sojojin hamsin kasar isra'ila sun kashe malaminsa kuma shugaban kungiyar ta hezbollah wato abbas musawi a shekarar 1992 shahadar said abbas musawi ya sa kungiyar ta ga cewa ba wanda ya dace da shugabancin kungiyar ta kuma ci gaba da tafarkin abbas musawi in banda said hassan nasrallah said hassan nasrallah ya karbi wannan matsayin a ranar 16 ga watan fabrairun shekara 1992 kuma tun lokacin ne yake jagoranta wannan kungiyar daga nasara zuwa nasarori da farko dai kungiyar ta sami nasarar korar sojoji mai kasar isra'ila da kasar lebanon a shekara ta 2000 miladiya wannan nasarar ta fitar da kungiyar a fili a kasar lebanon da kuma yankin har ila da kasashen duniya don haka amurka tare da hamikas isra'ila sun shirin shafe kungiyar daga doron ƙasa wanda ya kai ga yakin da ake kira yakin kwanaki 33 ko na shekara ta 2006 dakarun kungiyar hezbollah a wannan yakin ƙarƙashin jagorancin said hassan nasrullah sun ba su mamaki inda kungiyar ta halaka sojojin amurka isra'ila da dama suka lalata tankunan yakin su samfurin mirkaba iran kasar amurka da dama don haka aka tsagaita wuta da hamdi kasar isra'ila ba tare da sojojin hamdi isra'ila sun shiga kasar libanon ba ballanta nasu shafe ƙungiyar hezbollah daga doron ƙasa a dole hamdi kasar isra'ila a cikin wa'annan kwanaki 33 ta amince da kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 1701 sannan said shahid hassan nasarallah ya sami nasarar musayar fursunoni da hamshi kasar isra'ila inda yahudawa suka miƙa fursunoni laraba guda biyar masu rai wa'anda take tsare da su ɗaya daga cikinsu shine samir kantar wanda ya share shekaru talatin cur a cikin gidan yari a haramci kasar isra'ila da kuma ɗaruruwan gawakin larabawa musamman falasɗinawa da take rike da su sannan kungiyar ta miƙawa yahudawan gawakin yahudawa guda biyu da suke tsare da su kafin haka wannan ma ya ƙara fitar da kungiyar ga duniya gaba ɗaya da kuma gano irin ƙwaƙwalwa da kuma dabarbarun da shugaba wannan ƙungiyar yake da shi sannan yakin da ƙungiyar ta shiga don tallafa wa falastinawa a gaza a ranar 8 ga watan oktoba shekara ta 2023 ya kara fitar da irin karfi da kuma ci gaban da kungiyar ta yi a bangaren makamai da kuma yaƙi inda a cikin watanni kusan goma sha biyu da fara yaƙin kungiyar ta sami nasarar korar yahudawa daga arewacin ƙasar falastinu da aka mamaye ta lalata na'urorin leƙen asirin hamsin ƙasar isra'ila da dama a yankin sannan ta sami nasarar amfani da jiragen yaƙin leƙen asirinta mai suna hud-hudu wajen ɗaukar hotuna na wurare masu muhimmanci a harmci kasar isra'ila da ƙarshe dai sojojin yahudawan sun sauke ton 85 na makaman tnt masu guba a kan gine-gine guda shida a kudancin birnin beirut inda said hassan nasrallah yake rayuwa ka tabbatar da cewa yana cikin ɗaya daga cikin gine-ginen suka kashe said hassan nasrallah a ranar 27 ga watan satumban shekara ta 2024 amma kungiyar ta kara nuna ƙarfinta na makamai masu linzami da kuma makamai masu wargaza tankunan yakin merkava wanda ba a taɓa gani ba inda ta hana sojoji hamsi kasar isra'ila shiga ƙasar lebanon a cikin yaƙi mai tsanani da suka fafata na kwanaki 60 wanda ya tilasta wa hamsin kasar isra'ila buƙatar tsagaita wuta amma ba a sami damar yi wa sai hassan nasarla da kuma magajinsa said hashim din jana'iza ba sai a ranar lahadi 23 ga watan fabrairun shekara ta 2025 masu sauraro karshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Litinin 24 ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 25 ga watan shaban na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 169 da suka gabata a rana irin ta yau 24 ga watan Fabrairun shekara ta 1856 Nikolai Ivanovich wani masani akan ilimin lissafi ɗan ƙasar rasha ya rasu an haife nikolai a shekara ta 1799 a kudancin ƙasar ta rasha da kuma iyayensa talakawa ne amma tun yana ƙarami ya nuna cewa yana da ƙarfin basira da kuma fahimtar karatu a kan haka ne tare da taimakon iyayensa ya yi ƙoƙari har ya kammala karatun jami'a ya kuma zama malami a jami'ar gasan wadda take kudancin ƙasar rasha a nan ne nikolai ya fara bincike a kan wasu al'amura da suka shafi kurakurai na fahimtar lissafi wanda wani masani ya samar shekaru da dama da suka gabata wato a ƙidar lissafi wanda ake kira da assessment na biyar a ilimin lissafi ya kuma kirkiro tasa fahimtar akan wannan aƙida nikolai ya rasu a shekara ta 1919 yana da shekaru 63 a duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan fabrairun shekara ta 1949 aka kulle sulhu ta farko a tsakanin kasashen larabawa da isra'ila a wani tsibiri a kasar algeria banda isra'ila ta shelanta kaforta a cikin yankin palestino a shekara ta 1948 wasu kuma kasashen larabawa suka shiga yaƙi da ita sakamakon hakan amma bayan gwamza yaƙi na wani lokaci yahudawan sahiyoniya sun sami nasara akan larabawa wanda ya kai ga sulhuntawa a tsakanin su a cikin wannan yarjejeniya ne da yahudawan sahiyuniya suka mika wa gwamnatin kasar masar ta lokacin iko da yankin zirin gaza sannan kuma ta sulhunta da gwamnatin labanan wadda ita ma ta shiga cikin yaƙi da isra'ila a wancan lokaci masu saurare ko kun san cewa shekaru 428 da suka gabata a rana irin ta yau sayyid nasarullah shishtari ya yi shahada sai da shi ya kasance babban malamin addinin musulunci musamman a bangaren fikihu a lokacinsa an haife shi ne a garin shishtar wanda ke kudancin kasar iran ya fara karatun addinin musulunci a gaban mahaifansa bayan rasuwar mahaifinsa ya nufi birnin mashhad wanda ke gabashin kasar iran inda ya karatu a gaban manyan malamai lokacinsa daga bisani kuma ya koma a kasar indiya da zama inda ya kafa babbar makaranta ta addini ya kuma tarbiyyantar da ɗalibai masu yawa a wancan lokacin sarki akbar sha taimur ne yake mulki da yankuna na musulmi waɗanda suka fi rinjaye a indiya sakamakon ganin iliminsa da karɓuwarsa a wurin jama'a sai ya sanya shi a matsayin babban alƙalin alƙalai na yankin amma daga bisani wasu masu masa hasada sun kai ƙararsa a wurin sarki sha akbar taimuri akan cewa yana da wani ƙuduri na yada mazhabar shi'a a tsakanin mutane daga wannan lokaci ne kuma sai wasu masu tsananin ƙiyya da mazhabar shi'a ta iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa kai masa hari kuma sa kashe shi masu saurare ko kun san cewa shekaru 177 da suka gabata a ranar irin ta yau 27 ga watan fabrairun shekara ta 1848 bayan tashin hankalin al'ummar kasar faransa da kuma kawar da sarki louis philippe mai mulkin kasar faransa a lokacin an kafa gwamnatin wucin gadi kuma jamhuriyar faransa ta biyu a tarihin kasar faransa ana kuma kiran wannan gwamnati da sunan gwamnatin 'yan jarida saboda 'yan jarida goma sha ɗaya na jamhuriya karkashin jagorancin alphonse de martini wani mawaki kuma marubuci ɗan kasar faransa ne su ha gudanar da wannan gwamnati a watan disamba na shekara ta 1848 an gudanar da zaɓe kuma aka zaɓi lewis napoleon dan uwa ga napoleon bonaparte shugaban ƙasa a lokacin a cikin shekara ta 1852 ya yi jin mulki a kan 'yan republican kuma ya murkushe 'yan adawa kuma ya aina kansa a matsayin sarkin kasar faransa don haka jamhuriyar faransa ta biyu ta kasance shekaru hudu ne kawai masu saurare ko kusan cewa shekaru 1,309 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan sha'aban na shekara ta 100 da 37 bayan hijira aka kashe abu musulun khurasani wani babban mayaki na kasar iran bisa umarnin mansur sarkin daular abbasiya na lokacin abu musulun khurasani ya jagoranci wata runduna waɗanda suka tawaye wanda ake kira da siya jamaican a khurasan wanda suka yi tawaye ga azaliman sarakuna na bani umayya cikin ganin lokaci mazauna yankuna mafi yawa da suke waɗannan garuruwa suka shiga cikin rundunarsa abu musulun farasani da magoya bayansa sun ɗauki matakin yaƙi da banu umayya ne domin fatattakar su kuma suka taimaka wajen kafa daular abbasiya da haka a gumurzan da aka yi a wancan lokaci daular abbasiya ta samu nasara sakamakon ɗauken da abu musulun farasani ya baiwa dakaranta wajen murkushe banu umayya to amma kuma bayan wannan lokaci saboda irin farin jini da ɗaukaka da abu musulun farasani yake da ita a tsakanin mutane da kuma tasirin sa da karfin fada a ji da yake da shi sarkin dolar abbasiya ya ɗauki matakin kama shi da kuma kashe shi domin kawar da tasirin sa da kuma cin karansa babu babbaka آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 68 inda a yau za mu leƙa ne wasu yankuna da ke cikin ƙasar iran domin ganin irin yanayin da suke da shi inda wasu yankunan suke da fako wasu yankunan kuma suke da fako da sahara to da allah ubangiji a yau idan ana tare da mu za a ji yadda ta kaya a cikin wata tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da waɗannan manyan hukunni guda biyu da ke akwai a sassa na ƙasar Iran. Da Allah Ubangiji inda ana tare da mu bayan an saurari kalmomi da za a amfani da su a cikin shirin za a ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da Ramin kafin nan ga kalmomin da za a yi amfani da su baki ɗaya a cikin shirin. اتوبوس موتر بس مرد متوم نمیجی من آشنا شدم نی ناسن جیرفت ینکن جیرفت اهل جیرفت متومن جیرفت او بود شی یا کسنچه شهر گری کویر پقو شهر کویری گری میفقو نزدیک کسا کرمان گرن کرمان دانستم نسنی اسم سونه دشت کویر پاکو مهده دا سهارا کویر لوت پاکو سنسه یکی ɗaya. on digari wancan na daban ob ruwa besiyar kam kaɗan kwarai. boron ruwan sama boron mi borad ruwan sama na sabka Onja. چن درست است هکنی چند شهر وسو گرورو هیچ کس با کوه زندگی رایوا آنها زندگی می کنند سو سنا رایوا. او زندگی نمی کند شی بای رایوا دمای هوا یعنی اسکا چقدر یا یا یکی خیلی گرم پی قره بین سکانن پنجاه همسن شست ستن درجه درجر معاونین یعنی سانتیگراد معاونین یعنی زفی روز رانا شب دری شبها دراری خنک می سنگی کجا؟ اینا خراسان لردن خراسان خراسان جنوبی خراسان تکدو قوم برنن قوم اصفهان برنن اصفهان سمنان برنن سمنان یزد برنن یزد کرمان برنن کرمان سیستان ینکن سیستان بزرگ میگرمه شرق گبس مرکز سکیه کو بیا؟ فرش دردومه فرش بافی ساکر دردومه سفالگری کسکو هنر پساها وجود دارد اکویشی کشاورزی نومه چگونه یایا درخت ایتاچیا خورما دبینو مناطق ینکونا اطراف گپی زیاد دیوه آب کم روا کدن آب کمی روا دن کدن او نیاز دارد. شی یه نده بکاته. madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu tafi domin jin irin manganin da ke gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin waɗanda suke kan hanya suna tattakawa domin isa jami'a ga abin da suke cewa امروز در اتوبوس با یک مرد آشنا شدم او اهل جیرفت بود جیرفت یکی از شهرهای کویری ایران است نزدیک کرمان من دانستم که جیرفت به کویر نزدیک است ایران چند کویر دارد؟ دو کویر اسم یکی دشت کویر است و دیگری کویر لوت آب در کویر بسیار کم است. مردم در آنجا چگونه زندگی می کنند؟ نزدیک کویر چند شهر هست ولی در کویر هیچ کس زندگی نمی کند. دمای هوا در آنجا چقدر است؟ در روز هوا خیلی گرم است. بین پنجاه تا 60 درجه سانتیگراد اما شبها خنک است دشت کویر و کویر لوت کجاست؟ دشت کویر در خراسان رضوی، قم، اصفهان، سمنان و یزد است و کویر لوت در خراسان جنوبی، کرمان و سیستان است پس این دو کویر خیلی بزرگند بله شرق و مرکز ایران کویری است در کویر هنر فرش بافی و سفالگری وجود دارد کشاورزی در آنجا چگونه است؟ درخت خرما و پسته نزدیک کویر زیاد است چون به آب کمی نیاز دارد تو مدلا yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin tare da tarjamarta a cikin harshen hausa امروز در اتوبوس با یک مرد آشنا شدم. او اهل جیرفت بود. ایو از کم موتر بس نسن ون متن. شی متمن ینکین جیرفت نه. جیرفت یکی از شهرهای کویری ایران است نزدیک کرمان. جیرفت دنی یعنی دگه cikin garuruwan ایران masu faƙo a kusa من دانستم که جیروفت به کویر نزدیک است. ایران چند کویر دارد؟ نی نسن چیوا جیرفت ناکوس دا فقو ایران فقو نوا که گریتا دو کویر اسم یکی دشت کویر است و دیگری کویر لوت فقو گدا بیو سونن دیا فقو دکی تتردا سهارا. دی کما فقو زنسا آب در کویر بسیار کم است. مردم در آنجا چگونه زندگی می کنند؟ اکوی کرنچ روا از کن پکو. mutanen can yaya suke rayuwa نزدیک کویر چند شهر هست ولی در کبیر هیچ کس زندگی نمی کند. اکوسه دا پکو اکوی وسو گروروا اما بابو می رایوا اچن دمای هوا در آنجا چقدر است؟ یعنی این اسکا اچن یا در روز هوا خیلی گرم است بین 50 تا 60 درجه سانتیگراد اما شبها خنک است یعنی اسکا اچن یعنی دزایفی tsakanin darajar ma'aunin zafi ta centigrade hamsin zuwa sittin amma da daddare akwai sanyi. دشت کویر و کویر لوت کجاست؟ سهر دکی تترد پکو دکوما سهر سنسا اینا سکی دشت کویر در خراسان رضوی، قوم، اصفهان، سمنان و یزد است و کویر لوت در خراسان جنوبی، کرمان و سیستان است. Faƙon da ke tattare da Sahara yana yankin Khorasan Razavi da kuma yankunan Qum da Isfahan da Simnan da Yazd, amma Sahara tsantsa tana Khorasan ta kudu ne da yankin Kirman da Sistan. pas indo chavir haili kenan waɗannan faƙonni guda biyu suna da girma Bale, شرق و مرکز ایران کویری است در کویر هنر فرش بافی و سفالگری وجود دارد ای گبس da kuma tsakiyar Iran faƙo ne. A cikin faƙon akwai masu fasahar saƙa darduma da kuma yin kasko. کشاورزی در آنجا چگونه است؟ اکوی نوما اچن یا درخت خرما و پسته نزدیک کویر زیاد است چون به آب کمی نیاز دارد. ایچن دبینو ددنگی گدا اکوی سو دیوه a yankunan da ke gefen fakon, domin kuwa suna da buƙatar ruwa kaɗan ne. madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana da kuma fassara ta a cikin harshen hausa ganin cewa lokacin da muke da shi kawo jiki dole a nan za mu dakata sai a mako na gaba idan allah mai kowa da komai ya kai mu za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri ne abdullahi salihu ke muku fata alheri a kasance tare da mu a mako na gaba. labaran wasannin mako. Matasa su masu shara wasannin motsa jiki Assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma saksa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni. Wanda a cikin sami mai muku mai labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu sauraron sun ta da mu kuma za su zaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma na cikin kwarai shirin inda za ku ji cewa sunshine star da kano pilas sun tashi ɗaya da ɗaya a wasa mako na 25 na gasar firimiya ta najeriya da aka buga a makon jiya tun farko sun tashi a zagayen farko ne ba ci da suka yi bayan da aka dawo ta rabin lokaci sau koma fafatawa ta biyu aka ci kwallayen guda biyu mai masakin baki ita ce ta fara zura kwallo a raga ta hannun chidioze inwundu daga baya filas ta farke ta hannun ishimutu gomino da wannan sakamakon ne filas ta koma ta shidan teburi da maki 36 bayan karawa mako na 25 sauran sakamakon wasannin da aka buga a ranar ta gabata sun hada da elkanemi warriors da bendel insurance sun tashi babu ci sai akwa united da rivers united sun tashi ɗaya ɗaya yayin da abia warriors ta lallasa rancin international da ci ɗaya da babu na Tornadoes ta lallasa Heartland da ci biyu da ɗaya bayelsa united da nasarawa united sun tashi biyu da biyu plateau united ta lalasa ecuador city da ci ɗaya mai ban haushi shooting star sport club ta sha kashi a hannun lobby stars da ci biyu da ɗaya idan muka leka bangaren kulob kulob ɗin da suka fi yin fice a sakamakon da hukumar fifa ta duniya ke fitarwa a duwata, wata ƙungiyar ƙwallon kafa ta al'ahali ta kasar masa ita ce ta daya a afirka sai kuma mamelodi sundown a matsayin ta biyu wato ta kasar afirka ta kudu yayin da ta kasance ta uku sai kuma ta kasar masar a matsayin ta hudu yayin ta biyar kuwa ita ce far rabat ta kasar morocco to a bangaren tawagogin kwallon kafa na kasashen afirka kuwa har yanzu dai kasar morocco ita ce ta daya a saman tebur wani fi iya buga wasa a sakamakon da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta fitar a watan da ya gabata kuma ita ce ta goma sha hudu a duniya yayin da senegal take ta biyu ta sha bakwai a duniya yayin da kasar masar kuma take ta talatin da uku a duniya ta uku a nahiyar afirka kasar algeria ta shiga gaban najeriya in ta koma ta hudu talatin da bakwai a duniya yayin da najeriya ta koma ta biyar a afirka ta arba'in da hudu a duniya kasar ivory coast ce ta shida a afirka ta arba'in da shida a duniya kasar kamar kuma ce ta 49 a duniya ta bakwai a afirka sai kuma kasar mali ce ta 51 a duniya tunisia kuwa ita ta tara a afirka yayin ta koma ta sa hamsin da biyu a duniya sai kuma kasar afirka ta kudu in take ce cikon ta goma a nahiyar afirka ta koma ta hamsin da bakwai a duniya. To yanzu kuma mai da zango a yankin Asiya inda za mu a kasar Iran kuma za ku ji cewa ci gaban Istiklal zuwa matsayin elite na gaba na AFC Champions League ya samu ne bayan ta yi nasara akan Arrayan. Istiklal Tehran ta samu nasara a zagaye na goma shashe na gasar AFC Elite League bayan ta doke Arrayan da ci biyu da babu a Qatar. Kwallayen da Muhammad Riza Azadi da Ali Riza Kushki suka ci su ne suka tabbatar da wani nasara da kungiyar kwallon kafan ta istiklal ta samu za riza Zadi da wato alirza hushik su ne suka ci wa istiklal kwallaye a wasan da suka doke a rayyan da ci biyu da babu istiklal ta samu maki tara inda ta zo ta shida a rukuni sannan ta tsallake zuwa matakin gaba inda ta kara da annasir an fitar da kungiyar kwallon kafa ta daga gasar bayan ta kare a maki na tara da maki bakwai bani ta ƙare ta tara da maki bakwai ƙungiyoyi takwas sun samu nasarar samun gurbi a gasar fiba ta asiya ta shekara ta biyu da ashirin da biyar waɗannan ƙasashe su ne australia japan jordan lebanon new zealand philippines da saudi arabia mai masaukin baƙi za a tabbatar da jadawalin karshe na kungiyoyin sha shida bayan kammala aikin wanda suka cancanta za a tsaida jadawalin gasar a ranar 8 watan afrilun shekara ta 2025 babban koci muhammad azizi yana kan gaba a tawagar iran mai karfi da ke yafata a gasar convex ta asiya ta taekwondo open a islamabad na kasar pakistan wanda ke da 'yan wasa sama da 400 da kasashe 20 gasar tana dauke da 'yan wasa sama da 400 masu afatawa na duniya tawagar iran din ta hada da 'yan wasa sha uku da kociyoyi biyu da ke taka rawar gani a kololuwarsu wani dan wasan kasar iran ya samu lambar zinariya bayan doke dan wasan pakistan masu horarwa suna ci gaba da kyauta zaton samun karin lambobin yabo a wannan gasa ƙungiyoyin persepolis na iran da na kasar saudiya za su hafata a wani wasa mai kayatarwa a filin wasa na azadi da ke birnin tehran a wani bangare na mako na takwas na gasar cin kofin zakarun nahiyar asiya an nasr dole ne ta taka leda musamman ba tare da tauraranta cristiano ronaldo ba tuni dai an nasar tabbatar da ci gabansu a haftukan neman matsayi na farko fesfalin na iya yin amfani da rashin ronaldo wajen samun nasara goyon bayan da magoya ba suka samu a filin wasa na azadi zai iya canza yanayin kungiyar mai masaukin baki ranar 27 ga watan fabrairu shekara da muke ciki ne a gasar premier league mako na 21 na iran za a buga tsakanin tarakto da sefahan sai kuma misar hanjani kara da chadar malbardikan sai kuma istiklal kuzistan kara da malaban sai kuma persepolis da istiklal suke ce raini a ranar juma'a kuma za a buga tsakanin zubahan da fulad sai kuma khair abad da kuma aluminium arak sai kuma saji mazandaran da Shamsa Azar kazmin sai kuma Havadar Takara da Gulgahar Sirjan. A jibi Laraba za a kira tsakanin matasan Saudi Arabia da na Koriya ta kudu sai kuma Australia takara da Japan a wasan gabda na karshe a gasar cin kofin matasan Asiya na shekara ta 2025. to yanzu kuma bari mu yi zango a nahiyar turai inda za ku cewa jadawalin zagaye na biyu wato na last 16 na gasar zakarun turai ya fito inda aka rarraba kungiyoyin da za su fafata da juna domin tsallakawa zuwa wasan kwata final a gasar ta mana daga cikin manya-manyan wasannin da su fi jan hankalin masu kallo su ne akwai wasan da za a fafata tsakanin real madrid da spain ta spain da atletico madrid ita ma ta spain din da kuma fcg ta faransa ta fata da kungiyar liverpool ta ingila a sauran wasannin kuma kungiyar barcelona ta fata da benfica yayin da kuma bayern munich da bayer leverkusen ita kuwa club brog za ta kara da aston villa sai borussia dortmund da lille yayin da psv eindhoven kara da arsenal sai kuma feyenoord ta kara da inter milan manchester united ne ke kan gaba fafutukar siyan dan wasan tsakiya na crystal palace da ingila adam watom mai shekara 21 da haihuwa duk da cewa juventus ba ta hakura ba Ɗan wasan tsakiya na ingila Jack Grealish mai shekara 29 da haihuwa da na belgium kevin de bruyne mai shekara 33 na cikin 'yan wasan manchester city da za a yi garan bawul da su a wannan kaka yayin da Pep Guardiola ke son sabunta tawagarsa. Carlo Ancelotti ya ce Real Madrid za ta ɗauka ƙara domin a rage yawan wasan da George Bellingham ba zai buga ba a La Liga. An baiwa ɗan wasan tawagar Ingila jan kati a wasan da Real Madrid ta je ta tashi ɗaya da ɗaya da Osasuna. Hakan ya biyo bayan da alƙalin wasa ya rubuta a rahotonsa da aka tashi daga karawar cewa Bellingham ya faɗa masa kalamai da basu dace ba. daga nan hukumar kwallon kafar ta sifaniya ta dakatar da shi wasa biyu shine wanda real za ta yi da girona a ranar lahadi mai zuwa da waɗanda za a yi da real batiste ranar biyu ga watan maris kusan ana iya cewa ba a bayar da wani umarni ba ga kasancewar elin haaland a manchester city a wannan lokacin da kungiyar ke fuskantar kalubale da kuma baya a wasanninta lamarin da yanzu ya kai har zuwa wata hudu rashin ɗan gaban na norway a tawagar man city ba shi ne dalilin rashin ƙoƙarin ƙungiyar ba har ta sha kashi uku da ɗaya matsalar su ta wuce hakan nesa ba kusa ba yayin da ƙungiyar real madrid ke tunƙaho da zanatan 'yan wasan gaba hudu kilin pepe da jude bellingham da Vincius Juniors da kuma Rodrigo waɗanda ka iya dama lissafin duk wata ƙungiya da ta yi karo da ita. Shin ƙungiyar irin Liverpool za ta iya kasancewa idan yau ba ta tare da tauraron dan gabanta Muhammad Salah. Real Madrid ka iya dogaro da kowanne ɗaya daga cikin zaratan nata guda hudu a ran take cikin bukata kuma ya fitar da ita kunya kamar yadda Mbappe ya ci kwallo uku da ya sallama Manchester City shida da uku jimilla a gida da waje ya kuma kai kungiyarsa matakin kungiyoyin sha shida na gasar zakarun turai a ranar laraba a filin wasa na estadio wannan tambaya da aka yi kan liverpool idan ba tare da sala ta ƙara bayyana bayan karawar ƙungiyar a gidan aston villa inda suka yi canjaras jaras ci biyu da biyu tauraron na masar ne fara buɗe raga a karawar ta laraba inda a minti na 26 cewa liverpool kwallo da taimakon diogo jota dan wasan barcelona robert lewandowski shine kan gaba a cin kwallaye a liga kawo yanzu mai kwallo ashirin a raga bayan kammala wasanni mako na hudu. ranar litinin barcelona ta koma matakin farko a teburin la liga bayan da ta yi nasara akan rayo Vilencano da ci ɗaya da babu kuma londeski shine ya ci kwallon a bugun da kai sai mai tsaron gida a wasan da ya ja hankalin masu bibiyar ta bola a duniya cikin kwallo 65 da Barcelona ta ci a kakar nan ta La Liga londeski yana da 20 a raga wanda ya zura 33 a dukkan karawa da ya yi a kungiyar ɗaya daga cikin waɗanda suka yi haɗakar mallakar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United sa Jim Ratcliffe na duba yiwuwar yadda za a ƙara rage ma'aikatan ƙungiyar wata majiya ta tabbatar da cewa Manchester United na duba yadda za ta sake rage kuɗin da take kashewa da zai kai fam miliyan 300 a shekara uku wanda hakan zai taimaka ne wajen samun ƙarin kuɗaɗe na siyan 'yan wasa. United ba ta ce komai ba kan rahoton cewa Ineos Group ƙarƙashin jagorancin sa Jim Ratcliffe na auna yadda zai sake rage ma'aikata kimanin 100 zuwa 200 ba. Daga baya ne za a fayyace yawan ma'aikatan da za a rage a guraben da suke aiki domin aiwatar da wannan sabon shiri. Sama da magoya bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham guda dubu ɗaya ne suka yi zanga-zanga kan shugaban ƙungiyar Daniel Levy kafin wasa da Manchester United a Premier a ranar Lahadin da ta gabata. an yi ta kuwa da cewa Levy ya bar kungiyar da kuma Eric ya bar Tottenham yayin da magoya baya suka rinka daga tuta a kusa da filin wasa wanda ke kiraye-kiraye a kawo canji. An kuma tsara yin zaman dirshan da zaran an tashi wasan Premier a karawa da United inda magoya baya suka bukaci da kowa ya tsaya a filin wasan Tottenham. An kafa kyallaye a wajen zaman masu gida da wajen zan baƙi da aka rubuta saƙon cewa lokacin canji ya yi domin shekara 24 ana soya musu horarwa 16 da lashe kofi guda ɗaya. Tuma saurare duka duka iya abin da ya soke a cikin shirin ga lokacin da aka yi kawo jiki baran jalin zamun shirin sai a tarbe mu a shirin na gaba amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin kammala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo to www.tv1.ng a huta lafiya. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin wani sabon shi zamu gabatar muku kamar yadda kuka ji a yau shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a jiya inda muka fara kawo muku tattaunawa da ta musamman da jakadan jamhuriyar Nijar a nan kasar Iran wato Malam Saidu Alzaitu wanda ya mana bayanai kan alakar Iran da kuma kasar Nijar sai dai muna cikin tattaunawa ne sai lokacin namu ya yi mana halinsa to a yau za mu ci gaba da tattaunawar kamar da muka ambata inda za ku ji ta bakinsa game da dalilan da ya sanya ya bakon namu ya kama mana ziyara nan sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta iran a nan gidan rediyon sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta iran ga yadda hirar tasu ta kasance ta da abokin aikinmu hassan barka ai saurari lafiya yau ga ku a ofishi ko kuma in ce a hukumar gidan rediyo da talabijin ta iran ko za mu san dalilin wannan ziyara eto eh dalilin ziyara tamu a nan gidan radio da television na iran shi ne in an ce maka gawa da can makwabcinka bai san ka ba ba san shi ba sai ka tashi da ƙafa ka je wurin shi don saboda kamar yadda ake hwaɗi ƙafa ba ta zuwa inda zuciya ba ta so ba kenan inda zuciyarka take son nan sai ka tahi ku gaisa ku zamna ku gane mu juna kai da wanga da ba ku san juna ba ku gane mu juna in kun gane mu juna soyayya kenan za ta shiga tsakaninku ba da matsala ba iran ƙasa ce niger ƙasa ce iran akwai hiye da miliyan ɗari mutane da a ciki niger akwai hiye da miliyan 25 mutane da a ciki kenan mutum guda bai ya samu ya tashi ya je Niger ya ce yana son ya faɗa mu duk 'yan Niger menene Iran dan Niger bai iya zakwa shi ɗaya ya zaka ya ce ya faɗa cikin eh, miliyon ɗari da wani abu ya ce ya faɗa musu wane ne Niger to ina son gwada in kwatanta maka kamar zakkuwar mu nan ga shine mun zo gidan radio da television radio da television su ne 'yan jarida su ne masu kayan aiki waɗanda in mutum guda ya yi magana mutum miliyon ɗari na ji in mutum guda ya hwaɗi mutum miliyon ɗari na gani to kenan kayan eh, in kana son ka aiki sai da kayan aiki muna son 'yan iran su san niger muna son su san wane ne a niger mutanen niger muna son su san menene arzikin da a niger ɗumbin arzikin da akwai a niger da muke son su zo su yi unwani da shi muna son 'yan niger su san 'yan iran muna son 'yan niger su zo iran su ga arzikin da an niger ɗumbin arzikin da an niger su kwasa su kai ma niger don niger ta yi wani da shi to wanga kuma bai yiwuwa sai ka gama da 'yan jarida sai ka gama da 'yan jarida 'yan television ko 'yan radio sai ka gama da su su za su wayar da mutane kai da nan da can da niger da iran su za su wayar da mutane da kai su za su sa mutane su san juna su ga juna su san juna su yadda da juna har su so juna don saboda babu soyayya sai da yarda in an yarda soyayya zakuwa za ta yi eh, ba da wahala ba kenan in an san juna to an yarda da juna in an yarda da juna kenan an so juna wala in an so juna kuma kenan kaga unhwanin juna za a samu to shine eh, eh, makasudin ziyarar mu nan ga don muna son radio da television na iran da radio da television na niger su sa yarjeje a yi yarjejeniya tsakaninsu a yi hulɗa tsakaninsu wanda zai sa za su canza program na eh, niger ya zo iran na iran ya je eh, niger ka gani a san juna a gane ma juna insha allahu in wannan ya faru to ta tamu sauki za ta yi cikin ikon allah wanda zai samu duka ma'unwana kamar mm, musaya ce za a yi ta bayanai da kuma irin abin da ya shafi shirye-shirye da sauransu shirye-shirye eh, shirye-shirye abin da muke yi niger abin da al'adunmu na niger abin da attahiyar mu na niger abin da tattalin arzikin niger abin da arzikin niger da abin da arzikin iran da tattalin arzikin eh, iran da hulɗar niger eh, iran da al'adu E, na iran mu san su kyan wajen mu su ko su san namu haka ne muke son insha Allah mu kaho wannan tahiyar da cikin ikon Allah. Eh. Mm. kai daɗe daga ƙarshe a ranar sha biyar ga watan na Fabrairu an buɗe babban taro na ƙasa a Nijar wanda za a tattaunawa don saboda a samu a shata yadda za a yi mulki na riƙon ƙwarya. A wani dai wani lokaci 'yan Nijar sun zura ido suna kallo su gani yaya wannan muhawara za ta kasancewa. wace kira ne ko kuma wani kira ne kuke da shi ga 'yan Nijar a daidai wannan lokaci musamman yadda ake da makiya nan da can. E, lalle kiran da zan yi wagga shawara da an ka girka shekaran jiya goma sha biyar ga wanga wata na fabrairu shekara dubu biyu da ishirin da biyar muhawara ce wadda daga tushenta asalinta daga ƙasa ya taso zuwa sama daga ƙasa ya taso zuwa sama shine mi shine wagga muhawara shekara ɗaya da wani abu ce nan da an ka ƙyarƙyaro ta da an ka ƙyarƙyaro ta kuma zuwa an kai sabka an kai har ƙasa wurin ɗan Nijar da a can cikin ƙauye ƙauye ƙauye an ka kirawo shi ya zaka ya waɗi menene ra'ayin shi biskai ga tahiyar sabuwar tahiyar ƙasa yadda ya kamata mi ya kamata Nijar ta yi don inkin ta samu inkinta mi ya kamata Nijar ta yi don saboda tattalin arzikin ƙasarta mi ya kamata Nijar ta yi don saboda kwanciyar hankali ya zo a Nijar an kai wagga muhawara wurin komin komin muna da komin wajen 363 a cikin Nijar komin komin sannan muhawara ta zaka wurin departama 'yan komin sun ka zaka a departama an kai muhawara an ka tattance an ka ɗauki ra'ayin 'yan Nijar na departama departama departama duk da a gare mu an ka ɗauki kuma daga departama departama an ka ɗauki ra'ayin kowa an ka tattance an ka kawo shi ga region an ka kawo shi a can Nijar muna da region takwas a nijar kowace region ta tattaro ta tattaro abinda an ra'ayin 'yan ƙasa ta tattance ta ɗauko shi shine an ka kawo shekaran jiya a nan au niveau national an ka kawo inda duk 'yan ƙasa za su gamuwa na jihohin takwas inda za su gamuwa a gamu kowa ya kawo ra'ayin shi wanda eh, jiha shi ta bada a kawo a jirka ka kawo naka in kawo naka wancan ya kawo nashi wancan ya kawo nashi mu aje mu ga menene ya kamata mu tattance don saboda ƙasar tamu ta ci gaba don saboda ƙasar tamu ta kwanta lahiya don saboda maciyan namu masu bidan wurin kurdawa kar su samu wurin shiga tsakaninmu to lalle in ana son ci gaban ƙasa kuma sai an debi ƙibla guda sai an debi ƙibla guda ƙibla guda wanda ita ce ci gaban ƙasar tamu babu wani wuri da zaka dibi don saboda jama'a in suna tahiya an ka kwaso juna wani yayi yamma wani yayi gabas wani yayi kudu wani yayi arewa ina za'a ba a zuwa ko ina a haka nan kenan ya kamata ƙiblan nan tamu mu maida ta guda wanda 'yan Nijar duka babu wanga na gabas ne wanga na yamma ne wanga na arewa wanga na kudu wanga baki wanga hori a'a babu in an ce Nijar dan Nijar guda ne dan Nijar guda ne ko ina yake dan saboda kun sani eh a cikin musulminci a cikin musulminci manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana hodi yana hodi kuma yana karrarawa yana hodi fa in kuntum salasan falyaqud ahadukum in kun zan mutum ɗaya mutum biyu kuna taya kuna hira in kun zan mutum uku yake kusa guda gabanku da kun zan mutum uku to kusa guda gabanku mutum uku ba ku tahiya tara ka in ba wani a gabanku ba wanda duk shawarar ku guda ce kumshi shi shawarar nan taku ita zai ɗauka shawarar da kun kai ita ce zai aiki da ita don saboda hakan ga shi an muharin kace gani in za mu sallah in ni da kai ne za mu sallah mu biyu sai mu tsaya kusan juna amma da mun zan mutum uku mu biyu za mu koma baya mu sa guda gaba in ya duka mu duka in ya tashi mu tashi in ya zamna mu zamna to ai shi ne hibrat shi ne khibrat kenan tahiyar ƙasa ma haka ne ku zamna ku shawarci juna abun da ya kamata wa shawiruhum billati hiya ahsan in shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma cikin Qur'ani an bayyana shi haka ku zamna ku shawara abun da ya shahi al'ummarku abun da ya shahi ci gaban ku abun da ya shahi ku ku duka gaba daya kuma cikin kowane fanni shawaran nan da kun ka aje to ku sa wani gaba ya kula muku da tahiyyarta vala don shine a muhimmancin wannan wagga shawara da an ka kyarkyara shekaran jiya akan bisa wagga ka'ida ce akan bisa wagga ka'ida ce ta musulminci akan bisa wagga ka'ida ce ta tahiyar rayuwar duniya don saboda shi eh, eh, eh, musulminci ya taho ne don ya jara tahiyar al'umma don ya jara tahiyar al'umma don ya hada muku a duniya in kuna son ku ji daɗi ga yadda za ku tahiya a lahira kuma in don mutuwa hatman zakuwa za ta yi kowa mutuwa zai yi babu wani abu da adda ƙini babu wani abu da adda tabbas kamar mutuwa ita tabbas ne babu shakka mutuwa da za a yi to kenan bayan mutuwan nan kuma addinin musulminci ya ce maka ga yanda za ka zama yanda za ka gyarawa yau don bayan mutuwan nan kuma ka shi daɗin tahiyar taka to kaga addinin musulminci ya zo don ya gyara tsarinmu na duniya ya zo kuma don ya gyara mu bayan mutuwanmu in za mu huta to kenan shine kwaikwayon wanga shine kokon wanga majalisa gada an ka tsara ta yan nijar duk ga mu zamna mu yi magana mu tattance abun da ya kamata tsarin namu da ta hiyata mu mu yi kundi guda da shi musa gaba mutane abun ga eh, shugabanninmu ba su shiga shi yadda muke son mu yi tahiya da kasar tamu abun da mun ka tsara a cikin waga tahiya da shi ne za su aiki to kenan duk yan nijar ya kamata mu zan cinciya ki daya mu zan kinciya madarmin daya in mun zan kinciya madarmin daya to babu mai iya kutsa ya rarraba mu kuma wadata ta mu zakkuwa za ta yi cikin ikon Allah kamar yadda eh, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadullahi ma aljama'a yadullahi ma aljama'a inda jama'a sun ka gamu sun ka hadu sun ka zan daya nan alherin Allah zai sabkowa alherin Allah bai sabkowa in kun wawwace alherin Allah bai sabkowa in kun zan ba ku ma juna nan ne shaidani yake samun ya kutsa ya shiga ya ji daɗi ya rarraba ku amma in kun zan ya madarmin ki daya to nan ne alherin Allah zai sabko muku kowane lokaci wadata za ku yi in kanu mu haɗe to wani bai isa ba in kanu mu haɗe wani bai isa ba ya wace mu insha Allah kai daɗe mun gode kwarai da gaske da wannan dama da aka bamu muka gudanar da wannan tattaunawa masu mu da haka ne kuma kawo ƙarshen wannan tattaunawa tare da jakadan niger a nan jamhuriyar musulunci ta iran wanda kuma daga haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai wani lokaci kuma idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu bisalam ku huta lafiya kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da waraka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shiri ne wanda shi zama kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To yau shirin namu ba tara ɓata lokaci ba ya gaito muku Ali Rza Iftikhari wani wacce mawaƙi a nan ƙasar Iran wanda ya saba yin waƙe-waƙe daban-daban kan fannoni daban-daban da suka shafi wato ɗabi'a da canjin yanayi da kuma hamasa. To da yake masu iya magana na cewa waƙa bakin mai tafi daɗi barin haɗa ku da shi domin jin ta bakinsa a yi saurare lafiya. در ره منزل لیلی در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن شرط madalla kun saurari Ali da Iftikhari ne wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran game da gudunmuwar da ya wani mawaƙi a nan ƙasar Iran madalla da irin gudunmuwar da ya ba a cikin shirin amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. نشانت در همه جا می جوید در همه دنیا وصف تو را می از دل شب تا به سحر هر لحظه خاکرت تا به سریا می گویم از دل شب تا به سحر هر لحظه خاکرت تا به سریا می گویم بار دیگر خاموشی چهره خوب از نظرم میپوشی درد مرا مرغ سهر میدانم دم به دم نقمه غم میخوانم در شب تنهای من با دل شیدای کس ایان شب قصه تنهای من قصه رسوایی سالت لبریزم با نگاهی از سر جان برخیزم تا نشانی آتش عشقت در دل از همه عالم غیر تو من بگریزم از همه عالم غیر تو من بگریزم تا که نگاهت یک نظر افتد بر خنده زنه مرغ چمن در گل گلشن دیده چرا تر نشود از شوقت جانز شفت چون نگوری از تن دیده چرا تر نشود از شوقت جانز شفت چون نگوری از تن باز ای جان بار دیگر خاموش چهره خود از نظرم میپوشی درد مرا مرغ سهر میداند دم به دمی نقمه غم میخواند در شب تنهای من با دل شیدای من در همه کس عیان شود قصه رسوایی من قصه رسوایی